A wasan da aka buga jiya na neman shiga gasar Champions League na shekara ta 2016 zuwa 2017 playoffs an kara wasa na biyu inda Apple zia. ta samu nasara akan celtic da ci biyu da babu yayin karawansu na farko celtic din ta samu nasara ne akan apple biya da ci biyar da biyu wannan ya ba da dama wa celtic ta samu nasarar shiga zagayen wasan champions league na shekarar nan inda take da kwallaye biyar apple biya tana da kwallaye hudu ligarwa sun buga da kungiyar kwallon kafa ta da inda suka tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya a karawansu ta biyu karawansu da farko inda sun ta sha kashi a hannun ligawa da ci biyu ne da babu inda yanzu ligawa da ita ce take kan gaba inda take da kwallaye uku da maki shida da kuma kwallo ɗaya a raganta sai ta samu nasara ne akan bila real da ci ɗaya mai ban haushi yayin da monaco ta bi villarreal har gida ta sha ta biyu da ɗaya a karawansu na farko monaco ta samu nasara inda take da kwallaye uku villarreal tana da ɗaya roma kuwa ta sha kashi ne a hannun fc porto da ci uku da nema inda portal suka buga kunnen doki a wasan farko wannan ya ba da dama wa kotu ta samu zuwa zagaye na gaba victoria ferrans ta samu nasara ne akan ludar rack inda ludar rack din ta samu hayewa a wasan sannan yanzu inda ta sha victoria a baya ci biyu da babu inda yanzu haka ludar rack take da kwallaye hudu victoria ferrans tana da kwallaye biyu. Idisa lafiya.